ziyarar ta bazata da aka kai a harabar otel ɗin ta biyo bayan ƙorafe-ƙorafe da dama ne da ake yi na cewa ana tafka ta'asa a sashen ninkaya na hotel ɗin daga cikin laifukan da ake zargin sun haɗa da haɗakar matasa maza da mata da yin iyo tare a tafkin da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi kwamishinan kasuwanci na jihar wanda ya sami rakiyar kwamishinan matasa da wasanni jamilu umar gosta ya ce gwamnatin jihar sokoto ta damu matuƙa game da ayyukan da ake zargi don haka ba za ta naɗa hannuwanta ba ta bar irin waɗannan munanan ayyuka suna faruwa a wani wuri mallakar gwamnati dalili shine mun samu complain a ƙorafi akan cewa a wajen hotel inda ake yin iyo na ruwa ya kasance wuri ne da ake shaye-shaye da kuma abin nan ana barin mata da tsiraicin su tare da maza suna yin wannan swimming din shi yasa muka ce ya dace mu zo mu gani ma idanunmu abin da ke faruwa a gurin manajan hotel ɗin ya shaida wa kwamishinan cewa mahukuntan hotel ɗin sun ba da hayar gidan wankan ga wani ƙwararre da ke tafiyar da al'amuran sashen na tsawon shekaru kuma za su yi duk mai yiwuwa don kare martabar jihar ƙwararren wanda aka umarce shi da ya rubuta cikakkiyar wasiƙa wadda ke nuna matakan da za a ɗauka don magance munanan ɗabi'un da ake zargi ya yi alƙawarin yin duk abin da ake buƙata don magance waɗannan ayyuka daga Sokoto Ali Muhammad Kawaye labaran NTA.